وصحبه ومن والاه بلسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ومن بعد حج. آه، الباب السابق في الحج أفلا حج الحجة شكرا وحج يا بيرتا حجه حجة يا بيرتيشي كما زاره haka iya tamara وهو واجب في العمر مرة على الكل واجب ليس وجدان أو على المتن على الكل المتن ثاني wato shi ta zaji sau guda wajibi ne wato akwai abubuwa waɗanda yake suna zama wajibai a kan mutum sau guda cikin rayuwar shi matuƙar dai ya mutu da da ta same shi ba Allah ya tsare in yi hajji guda ya gama farilla in yi salati guda ya gama farilla in dai kalmar shahada guda wanda ba musulmi ba dai kalmar shahada guda ya gama farilla amma musulmi wanda an karfa ubansa musulmi wannan shi ba sai ya kalmar shahada ba kun gane ko da sai ba abin nan ba sai sai sai ba kayan wannan mai shiga musulunci ba za a iya gane ya shiga musulunci sai a kalmar shahada in ya guda su وهو واجب في العمر ما قطع عمله في الواقع بشرط حد يزوج بأكم متوسع من هذا المتابع باوع wato bawa ko da akwai garwayan yankuwa gare shi kamar wanda an ka'anta zuwa ga mutu ubangijin sa mu daddare sai mu sa'i ko wanda an ka'anta zuwa ga adali sai abin da wanda an ka'anta sashen sa duka waɗannan sai sun hajji hajji da ya gare ba da ɗan sashi. Almukan da kuma ba ni na hankali saboda haka yaro dan ya yi hajji duka bai isa masa ba nan da ya yi hankali sai ya abin nan sai ya sake amma mai hankalin nan ko da ba to mai wa irin wanda ake wa haka kirayen shi girma yana wawa bai da hankali sosai in yana hajji ya yi masa an mutane wanda yake yana iya tafiya tafiya tafiyar nan lafiyar jiki yana da guguri yana da lafiya abin na abin hawa ko kuma yana iya tafiya ƙasa. kun gane wala ya tafi illa min musulmi kuma ko ya kafiri ya bai ina bai inganta sai daga musulmi saboda kafiri ne hajji bai inganta ba wala ko arba ta kayan yana da hukunna hudu waɗanda yake in babu guda hajji bai yi ba الاول الاحرام نبر كو حرمة منين حرمة اصلي حرمة يا ما يا ما ابو حرمة الاحرام وقت يا حنا مكان صوت ابو جو على الحج يا حنا بعد فرايت باي كذا باي كذا باي كذا كذا فلا ينسى تبليت الاحرام وقد كاك الله اكبر كان مكان صوت ابو كا كان في كا كان شر كا كان مزرعه سيد اي كان فلا ما هي كبير تبليت الاحرام na in kuma mutum ya gama ya yi ta hannun kenan ya wani ya halatta kun gane wato kabar harama rukuni ke awwal hal ihram al-awwal al-ihram bi zamanin mahsusin cikin lokacin ke makance makaribi na mutum shi harama tun yanzu ya zama cikin eh, tufafin harama sai ka bari sai lokacin harama ya ruwa ta cikin daga shawwal zuwa alƙada zuwa hajji ruwa lokacin harama sune ko shawwal wa zulqa'da wa hajji makaribi na mutum ya tun bai waɗannan watanni ba su shiga ba wa makana mahsusin kuma akwai wuri ke bantacce wanda ake yin harama ba ka yin harama tun daga nan ka sake zuwa makka makaruhi ne amma in ka yi sai da kawo da kanka kun gane ko to shi kuma irin ya huwa makka ta yi ruku ya yi mutum zaune yake cikin makka to makka ita ce mikatinsa saboda ka sai za a fita ya harama shi abin nan su fita ko kuma inda ke wani sau ya harama ba ta yi laifi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hmm.

gidanka shi ne wurin miƙatin ka amma mustahabbi ne kai wanka daga gidanka ka sa ruwan har ma ka kai masallaci kai sallah raka a biyu na ka fara tabbila kun gane to in mutumin Madina ne fa wa zulhu la yafa liman tawajjaha min al-Madina wato zulkulai fa shi ne mikati ga wanda ya fuskanto daga madina sai mutumin madina ne wato zulkulai fa shi ne mikatinsa tsakanin zulkulai fa da madina da shidda saboda haka sai ya wanka daga cikin madina ya sa ruwa ya mutu da taho in ya kawo zulkulai fa sai shi mutu abin a harama shi shi sallah shi ne fara tarbiyya kun gane wal jufa liman tawajjaha min bisra wal sham wal maghrib duk mutumin yamma ne wato mutumin masar ne ko mutumin siriya ko mutumin maghrib wato yamma kenan har zuwa Morocco wato shi kuma abin da ni katin sa wato abin nan jihuta kun gane ko can da babu gangin ruwa sai an tafi na da na a shigo sinai na yi hada da kasa da mutane abin sinai ko ya hada kasar afirka da da sha saboda haka duk sun ta hanyar sunan haku haɗo abin nan jihuta ba da ne sun kawo madina su harama daga madina daga madina daga jinsa ba amma mustahabbi ne domin kafin sai yana gaba kun gane sai dai wanda ya bi ta madina to an so gare shi ya harama daga madina hmm? eh, shi harama daga zulhu laifa ah, wa yalam lam liman ta ta hannun yaman wanda ya fito daga yaman shi kuma in kawo ni da ce ma yalam lam wato nan ga harama yalam lam wato kamar wajen kilo 36 ce daga makka وطعمه الزمان وذات ايدي اللي ما توجه من فارس وخراسان وين يهتود بفارس وين يهتود بوزين ايران بخراسان كل تخشم هذا ما وانا قبس آه، كل فين بخراسان تكتبون دا عدنا عندك يجي يعني من سنة قدر افغانستان تم ابن فارس وخراسان بقى بعد ذلك يسمى قاوضات ايك النفط من حرمان اما عراق wato abin nan wanda taho wato abin nan ba su irkin kun gane ko ba su irkin shi ne wanda fito daga iraq wa za su irkin da matar zanen fara ta wafa a kan ci a iraq kenan wala yana ake da illa bin yajin makarunatin da kaulin au filin wato da ake yin harama harama ba ta kulluwa sai abubuwa biyu sun haɗu wato kai sallah misalin raka'a biyu musahabi ne sannan bayan kanan da niyya ko da niyya da wani magana kamar ka ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik inna alhamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak ta yi da kafin kayan niyya da shi ke nan haji ne ko umra yi da wata masaba sai ka yi sai ka sai ka faɗa ka ce labbaik bi haji ko labbaik bi umra ce babu aikin da ake cewa sun harama sai ka a gina sai haji ko umra ba ka ce Allahu akbar wa jalla ta zuhur sai Allahu akbar kawai babu wani abu babu na kun gani Allahu akbar shi kenan wannan kuma kafin kana shiga aikin haji ko labbaik kafin kana shiga aikin umra amma akwai abin da an rawaito cewa annabi ya ce an ya harama da haji kadai kuma ya fara ganin ba Allah haji in ya tsara aika haji ya sani na Qur'an sunan kana an yi zai zai nasa ya harama da Qur'an ya koma sun ga ni wa ya rama da ya kuwa ki ne ya rama harama da da ko ya ya hadi ya hadi da da hadi ba ya ce sai ne uku ne guda na biyu ya kan kunki harama da umra man ya gama umra ya haji wannan take ce masalan ya ji dadi kenan Eh, na uku sai da ke harama da umra da haji gaba ɗai ko kuma ya fara da umra tun bai kare da watan ta ba ya sa haji da zora su ta tafiya ta wannan ana sun salami ya haɗa sai ya gwama su wuri guda ko kun gane ko eh, amma babu na babu na hudu na hudu sai dai umra kawai hmm. a'a sai sun harama sai su harama kadang dia betul betul tak faham haram ada di Mekah, ada di Jeddah. Dan nanti kita nak haram ada di hari ada di agar asal ah, ah, ah, ada nan asal di sana. Ya pada yang asal mungkin sana. Kamu yang ada nak? Eh, eh, tuh muka haram ada berapa? Eh, ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? kuma ban abin nan da har da hura sai in ta gama hura ta fata hin ta ba da ni ba ta da wanka sai ta fara ne in ka wanke ka ta karkata ha ara ita ta kowa ne muna da riga abin nan in ka saka karkata guda har zuwa tara sai ta ba da hasna wato ita da hannu a ta yana da mamu zazin umra fa ba cikin lokacin hari da kamar lokacin azumi har ke umra cikin azumi kamar hajji ta ce a'a wato umra a'a wato umra cikin hajji cikin yadda shekara ne da cikin yadda sabon shekara ba wata azumi ba wata hajji ba sai yana farko wato za a kama shi da hajji na ba a rufe da hanyar zai shekara da musu sadan da wanda ya yi hajji wanda ya yi umra cikin ramadan ya zauna can hajji ya hajji to abin da israfi ya zai kamar shi da wannan gure ba mu sai ya ko ne an ya ce masu mara abin nan umra ta da wasu sai ya yi umra abin nan don ba ya fita masa ba da harama ba kamar mutum da ya aiki wasan tari kamar azumin da ya zai da wasu ba maka in ya zai da wasu mutum na bari mutum kana iya abin nan kana iya sa kwajin kan kwajin irin abin nan na dubaye

mutane kamar masu sa a cikin su su saure duk wannan an abin nan da da ya kama su suna yi wannan su ne sai sai ne ba ta kama da wannan sai sajin kada ka kowa ya fi kadai ba a san abin nan wannan wannan na wasu wannan na yi kowa ya na shi kadai eh kowa na yi wata gwamfo ga gwamfo na ne kada ku yi yadda za ku hanga juna sai harin malai duk ne eh ai da mutane kan akwai matar ta tare da mata amma inda tare da mata ya ta ba ta ya ya hajji ya ɓata sai dai a ki da'i sun ba sai da ya ya da ya da ya da da da ban gida ban sani ba ni dai na ce maka ni umra in da tafiya ta tura mai ta har lokacin da za a fara tsinci ya harama yadda a amana ya ce a yi ibrahim ya hajji sai da da hajji sai zuwa da zaba da shi da da sai harama ya ce sai da zan da irin da da ta kuma na kuma da ma ya amsa ba hajji sai da sai ina tare da mata ya zan ana jin ka baki akwai ya da na za mu magana akan wanda kake yin gida da wanda a abin nan makaruhi na aika iya nuna ba sai sun kare bayan

kaga an gaba da sai ya a ya danganta da yadin sabar abubuwa daban daban kaga idan mutum ya idan mutum ya sa riga kan ya sa wanda dole ko guda ne amma idan ya sa ya sa ya sa ya sa riga kan ya sa wanda dole ko guda ne amma idan ya sa wanda sun ya sa riga ra da dole sai mutum ya zo da kasa sai ya zo da daban daban ne

da abin da an ka hana da zai kansa da abin nan da da kansa da fuskar ta kawai don ka hannun da sun riga sai sun gane ba ba sun gane da ka babu laifi amma ba ka da hujja ba ka da kai kun gane da ya haruwa ne da sassa ma haram ne yana haramta gare shi ne da hujja da kai bima yi arda ta kan duk abin da ya kamata sura ne ko da na ta tafiyar da ƙarar don kare kan yi ko zafi ko an hana kada ka mamata kamar rawa ne yanka da ko wani kyalle wa kullum an ka kawo da har yanzu duk abin da za a yi amfani da shi don ya zafi ko ya sanyi ba za a sa shi da sa ko ba ba da ya ruma na irin yana da rasa khatimi gobe kun gani ko da irin wato waɗanda ke cewa ya halatta sa an abin nan cewa an abin da ake kada zafi ko sanyi ce ai dole zai kada zafi ko sanyi kun gane ko hmm. ha to yan ba yan ba yan ba kuma ita ba da da ba yang tawadi eh tawadi ha to yan ba sai da ba ta ta ce ba ha يعني لما انت تعرف انك تتجاوز وإيهام المرأة في وجهها وخفيها فقد أما هرم المكسور بسيطين كنت وصلت تعرف أن تتابع تلك ولا نعم saboda haka ba ta sa sofat sofat a abin nan sofat na hannu da ba ta amma tana iya sa wasu tana iya zuwa duk jikinta da socks da komi sun gane eh, ba ta sakin kanta ko ta ɗaya za ta sakin shi ma ɗan akwai suna da kyawu suna ganin akwai abin da suna iya sakowa da ita waje ha tauban da ajal satir suna iya sako wa tira akan fuskar ta don don su a wata in na don ta ciyawa ta suna gudun su suna da suna iya sako a ganin mutane kan fuskar ta wala ta amma ba za ta tsinke sai zai rashin da allura wani ruwa kuma ba za ta falle ko wani abu ba kun gane ta fatin ba a yi wani yana haramta ga namiji harama namiji ne ko ya sanya wanda ya yana da jiki sun gane wanda akwai um, turare wanda yake yana da jiki in kasa ana gani ne eh, a samu mafi sai abin nan kafir sai yan abin nan kun wanda ko duka wata mai zama da wanda yake yana ta wanda jiki ya saboda tufa kalmi su wani ambar sai sa ambar sai turare ne wanda ke samu daga daga susu kamar jirgawa da ke samu daga sanwa. Eh. abin nan kullum abin da ake ce ma jiya wanda yake abin nan launin musulunci da hausa tsayan turanci ne da kawo abin da wanda ba a karfi ba ya da mutum al'ada Allah ya kan mutum na al'ada ga wannan ilimi duk abin da yake mutum na al'ada bai iya cewa akwai akwai biya ciki sai shi kenan babu biya suna isra'i a dana zara mai jami ba mai ilmi sai ce mutum sai ta sai alfahari su ba amma mutum na al'ada sai ta fara sai dan ba ba da ba alfahari bane duk wa abin da yake abin mai ilmi sai ya kansu ke ba sai da bane sun san sabon wasa sun yi zuwa dana sun sai kansa bane sai ka fara fara su ko a kwayoyi da annabi na al'ada da ya sanna kamar yanzu an fara abin nan an ga abin nan an fa alama an ga wata musamman wanda an da ilimi yana da sun mutane wanda ba gani ba ko kuma wani ya kashe wani an sai da likita ya ce ya kashe wata kallon su ya sani tsaron da sai an ga tawaje suna kafin sai abin nan sun ana hukunci da ajin da yake mutum na al'ada na iya damuwa. sai da sai a sauki mutum da da da shi ya yi gadi karfa mutum sai sai sai ita ta ba kun ka tsara sai ta lafta da sai ne ba da ku ya da ga da hankali ba dan dai ai ta ada yin yara ta ma yaran jiya ko ko ba ta mai su kenan ba ji da abin da su ke kuma da abin da jiya sai ta ce su ke ba ko da ne wanda baya ne an ce sai su ce su ya yi eh makarin ka ga ne to wannan shi ne aka da wannan sai na da buku kana an da sai gudda sai gudda طيب جلس ليش ما هذا تسميه أمة الوسع؟ بأن بعد جدا بدأ أنت بعدنا بس نفسي نفسي بدأ هذا هو بس أن بعد هذا بسيط كذا كذا وبعض الرأس هكذا كما آهنا وتسامى كي أدنا المي لأنه أنت عمد المي إن ينا دخلت آهنا إن بعد دخلت ينا ولا تسوي kun gane haka nan abin nan wanda yake yana bushewa da sauri abin nan wato kamar abin nan wardi da yasemin da sauran na abin nan wannan ba haram bane sai dai makaruhi ne inda ma kuma haka kamar turarin yasemin da yasemin da yake ya fara kun gane to wata kalli ne gudurin haka nan bayan mutum ya yi harama da hajji ko umra yan harama ba zai yanke a farce ba a yi ɗan ba ina neman kwanci an kwakwata ba aka yi ba wai ba na ta tafayin kuma ba za a yanke bashi ba ko na biki ko na ka kun gane ko wanda na hukun da zai sadu da iyalinsa ba mu wa mukaddama to haka nan duk abin da yake na wasa nan abin nan na haduwa da iyali ba za a yi ba Wai wayan su hajji bil jima'i hajji yana baci da jima'i in mutum ya sadu da matar shi bayan ya haram da ya ƙara hajjansa. Ba ko ni wannan, ma an fi ɗaukar jana ba ta azumi ba, to haka na hajji bai ɓaci da maharci. Shi jima'i inda yake ɓata hajji in wa ƙawa ƙabla da kotu ya auku bayan harama gabanin tsayin arfa. aw ba ko bayan kayan arba sallar tawaful ifada gabanin sunna tawaful ifada in ya zan kuma ran sallah ne in bai tawaful ifada ba ran sallah ta wuce sannan ya sadu da matar shi yadda bai tawaful ifada nan na rago dai zai baya amma hajjan sana nan amma ran sallah tun da ya tawaful ifada da ya sadu da matar shi eh, wannan ya ba daidai ma'aikatan da kan sai yi ba ba ce amma kuma duk da aka eh, sai ya fuska saboda isan ya rasu su rasu zai tafi duka kowane wani da jama'a jama'a kuma gabani zai ba jama'a da ba في يوم النحر أو قبله وتقوم ranar sallah ko gabanin gabanin ranar sallah amma inda ya bari ya yi jifa bayan haka da ya tsawo bai fara ba sai bayan ranar da ka ta hajji sai dai wato zai biya abin da kudai zai biya banka kun gani to wannan ya kare maganar harama sauran mu da irkun da ji Thank you. Sebab dia nak jadi orang, dia nak jadi orang, dia nak jadi orang, dia nak jadi orang, dan dia ada apa yang terjadi. Karena anda jangan akan anda, itu sebenarnya itu. Dari kita terlihat. Kalau sama Sekarang, kalau sama Ini, waktu-waktu akan kau dikisi lagi. Ini. Dapat ini, ini. Apa yang nanti, nah.

zai gina wasu ya sa su yi su na kan eh, wanda ke ba maye eh, wanda duk ya ba maye eh, ba ya ba maye guda sai ne ana da hatin na biyu cutar da mutum shi ne haram da ba su zuwa sama kuma su abubuwa za ka musu a sassu sassu saboda abin nan kullum abin da yake mutum addini mutum na al'ada zai iya samun kazara ko zama shi ke mutum wani na alƙawari da yi ba a san ko wani a ciki ba ya hmm. ce kamar doka ce eh. dan hmm. a da a san da ko ma da ko a yi shi da shi an yi abin da yake to da abin da ka ce da ko wannan ko ba ka da ka da hali alƙawarin da yake da ba ko ne sanni wannan قال لي بقى رسول الله قول قول صلي هذا عند جنابك تعمل صلي so ya ga abin nan sun kun tura cikin mutama ya yi magana a kan abin nan ta masa musamman musa da bilhan da abin wanda ake ba mutum musulmin isa wata da sunan su da larabci ne so amma da hauka sai ku tsaye fasara da goma na mutanen ba mutum sun ne maganin da su sai kaga su da fasashe su لكن لو جيت على فرض لو جيت ماذا من انسى فهذا ساعه بس سواء. حتى يقول حتى يقول

yanzu a yi kisa wani sanar da yake sa su suka ta zuwa a nisa da wata cikin ɗaki wanda ke tsawafi yana kyafan ɗaki shagorwa ya kai abin nan ɗaki an rage shi ya kai lokacin da kuraitawa ke gini ne sun rage wani abu saboda haka wato an yi wani abu da masana ke wanda ke hana ɗaki zuwa da shi ɗaki sun zan kawai an yi ɗaki aka yi wani gini kuma zai eh, eh, da mata kalli da kan hana ruwa shiga bai saba tana da izin sawa ko wannan cikin daki ne saboda haka wanda ke da wani yana share daki haka zai da inji kansa na cikin daki saboda haka babu da wani haka ne kuma wanda ya kai ya kai sun yadda hadar ba ta ba ta sai ya duka ko in ya duka daga nan yayi ta tafiya babu da da ka gari ya yi da gudun da sai ka ci da ka ɗauka idan ka duka ka ka sai da sai ka miƙe tsaye ka fara sannan bayan ka nan ka saboda yan mutane a ta yaya da yin abin nan ka sa ka kake yi kana tsaya ta abin nan sai tsaya ta abin nan zai yi da ke da yawa da yin da ke da gudun da sai ka ci saboda haka ya كيف تتأمر على هذا التحدي الأخير؟ كيف تكون من كيف تكون من دين شخص تأخذ يأخذ البطل؟ هذا من وإذا أنا أرى تتبين كما تبين مسألة الخروج Sekarang termasuk di yang selama ومطلع حرمات الشواحن داخل من السنة التي وخروج جميع البدن عن الزوج كما يبقى حسن زوج ساعة لدى عزيمة السنة حسن فكل الناس كان الواحد سنهم الناس هم بس ما شاء الله في السنة وما أنا أصلا سنة وسنة في الإيراد مثلا الإسلام وقل يد جميع بني عمال وفي الآخرة أموت لا دولة عشرين سورة العشرة عشرين على سبب ضيع عن مال المسلم يصلى ركعتين في تمام الأوقات وقت المسلم يوم وخمسة يوم في في الأوقات المشي المسلم يوم الزكاة تحت لا حوض ضفة لأنه هذا ليس عن المستحيل من يوم أن لا المجلس هذا أخذ ضفة to kai kasa yaki don shi a tsayar doya wa ta abin da hadar al-aswad yusiru fi shayb al-awwal kullun ta hadar al-aswad da bakin ka da doya ta ko in kada in ta yi su da ta mutum da ta kai da su ya su sunna ne amma da nabi da na da saura da ta ga da sai ta wannan ce yake da hali